shatima almiskin galibi dama duk wanda kaga yana ihu to ko akwai wani abu da yake so ya kare abun mamaki kun san baban shatima almiskin sai gashi wani ɗan ɗariƙa yana faɗa wai a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da karanta sahihul bukhari bari gashi ku ji abin da yake yake faɗa min al-ulumi zahirati wal batin duk wani abu malami abin da ya samu na ilimi shi shi abu da ah, miskin ya samu amma Allah ya kebanta shi da abubuwa guda biyu wanda wani banga inda shi abu fadi banga wani malami a Maiduguri ya tara wannan abu ba shi ne sanin ilmun hisab na biyu kuma sanin duba karatunsa na sahihul buhari a wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sha'abu almasiyar sha'abu ah, fati ya ce shi da kansa ne ya bani labari kuma lokacin da akwai wani babban malami kun ji baban shatima almiskin mahaifinsa kenan malam abubakar wai sahihul bukhari a gaban manzan allah a wajen manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ikaranta karanta sahihul bukhari wannan wani yana faɗa ne daga cikin mutanensu don ya tabbatar da karamar shi wannan shehi ɗin to daga cikin karamar shi wannan shehin to hatta sahihul bukhari a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama i karanta lala mutane idan an samu matsala na sauti kamar yadda aka samu jiya to da Allah ana samu a rubuta mana da wuri don mu samu mu ɗauki mataki kada abin ya ci gaba da tafiya a haka bari mu sake sakawa mutane su ji abin da yake faɗa na min ulumi batin duk wani abu malami abin da ya samu na ilimi shi shi abu miskin ya samu amma Allah ya kebanta shi da abubuwa guda biyu wanda wani banga in ji shi banga wani malami a Maiduguri ya tara wannan abin ba shine sanin ilmun hisab na biyu kuma sanin karatunsa na sahihul buhari a wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shawabu bada almasiya shawabu bada ah, shawabu fati ya ce shi da kansa ne ya bani labari kuma lokacin da akwai wani babban malam kunji baban shatima almiskin karatun sahihul buhari a wajen manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya karatun so cikin lamarin mutanen nan akwai renin hankali da renin wayo wai wai sahihul bukhari fa sahihul bukhari baban shatima almiskin wai a gaban manzan Allah ya karanta sahihul bukhari to wanda suke da irin wannan matsayin da hatta littattafan hadisi da aka rubuta suna da iko su ce manzan Allah ne zai karantar da su irin waɗannan littattafan kaga ai magana ta girmama sannan a ah, bari ku ji wani maganin isnadi da yake kawowa har ijaza isamu daga abubakar almiskini zuwa ga nana aisha zuwa ga manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan kenan amma kafin nan bari mu zo ku ji daga cikin karamomin shi shatima ya su a nasarawa ya rasu a nasarawa wannan malami lokacin da shu'abul fatih ya tafi ya ji a beni ya kira jama'a sai da mutane suka taru da kusan rasuwansa ne ya tashi a miskin ka zo karaka ne akwai anini na ya rasu shau umaru ana ce da shi alama a take to lokacin da suka tafi a ranar da sha'ul fati zai zo sai suka hau kan abin nan beni sai ko ya taru ya ce kun san wannan shi ne abubakar miski masoyina ne ina son sa manzan allah ne ya hada ni da shi manzan Allah ya ce mu miskin yana so na ka so shi shi yasa ina son sa alakan mu da shi manzan Allah ne ya hada kuma bari in gaya muku yana ɗaya daga cikin waliyan da suna kallon mayaki sallallahu alaihi wasallam sun samu martaba wanda kane yaran nabiya fi hali yakzatin وليس يغيب عنه مقدار ترفتي فيسأله في كل شيء يريده فيا ربي والرسل مقام خليقتي yace kuma na biyu yace shi abubakar miskin da in ka ci ko ya samu matsayin da mai muni ke faɗa ko aliyakutatul farida sehu a abubakar almiskin baban shi wannan shatima din yana daga cikin wanda suke ganin manzon allah baya fakuwa daga gare su yakan tambayi annabi duk abin da yake so ya tambaye shi to wanda aka ce manzon allah ya karatun sahihul bukhari a gurin shi to me kuma ya rage kaga ai wanda aka ce annabi ya yi karatun sahihul bukhari a gurin shi kaga ai babu abin da ya rage bari mu ci gaba da jin shi littattafan najeriya na musulunci gaba daya in ka kona su rabi zai iya kawo a sa wannan yawa ya bashi shaida mu shehu abubakar shehu abulfati a garin gusau wannan abin lokacin da aka tafi a ah, ta'aziyya ya gaya masa kuma shek ibrima ya ba da shaida akan shi abubakar miskin sannan daga cikin karamarsa a wannan lokacin cewa littattafan najeriya da za a kona su kaf yana iya zuwa da rabin su da ka bayan an kona littattafan to wannan kenan a ah, wannan kenan ya rasu a nasarawa wannan malamin lokacin ya wannan ke da to bari mu ji wannan shi kuma abin da yake faɗa lana bi hadha al-mahdari wal ta'tufi bi nazratin tati lana fi dhafar abu na farko wani lokaci 'yan dariƙa idan sun zo za su fara karatu akwai wani abu da suke faɗa amma da yake da larabci suke faɗa ba kowa ke gane me suke faɗa ba wanda shi wannan da ya zo zai fara karatun shi ma abin da ya faɗa kenan kusan idan ka tafi firiya da tafsir na shehu ibrahim duk lokacin da ya gama darasi kafin ya fara darasi sai ya faɗi wannan abu yakan ci ya himmata shehi ya ke himma shehu tijjani ihdari lana hadal mahadari ki halattu mana a yanzu a wannan gurin da yake mahalatta ne walta'atufi ki tausasa mana bi nazaratin da wani irin kallon da ta na bi zafari wanda zai zo mana da samun babban rabo wallahi wasu daga cikinsu za ku ji suna karanta wannan tun ma kafin fa su fara mi su fara karatu shi yasa kullum muke faɗawa mutane na daga cikin rigimar mu da mutanen nan rigima ce ta bauta ma Allah da bautar wani Allah ya za ka zo kullum shi ma wannan fa abin da ya faɗa kenan ya himmata shehi

kun gani sai da ya ci ya himmata shehi ya ke himma shehu tijjani ihdiri lana bi hadal mahadari halattu mana yanzu himma shehu a wannan gurin da mu ma muka halattu wal a ki tausasa mana bi nazaratin da wani irin kallon da ta'atila na bi zafari za ta zo mana da samun babban rabo duk darasin da shehu ibrahim in yake yi in ya gama kafin ya ci gaba da ka ga bayan ya karanta salatul a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim Allahumma salli ya karanta salatul fati ya karanta ah, salatul fati in ya gama su ya karanta wannan ya himmata shehi ihdiri lana bi hadal mahdari wal ta'tifi ah, bi nazaratin ta'ti lana bi zafari kun ji fa abin da suke karanta to bari mu ji wannan ita ma karamar tasa ta baban shatima da yake faɗa daga karshe kaɗan daga cikin ajaib ko karamat na shehu shekha abubakar miski za mu tabo tunda mun kawo tarihinsa shi da kansa yana ba da labari wata rana yana zaune a dakinsa yana yin karatun littafin hadisi sun ya tarar akwai hadisin da manzan Allah yana cewa ta zawaje rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nuna ta wahuwa huwa wannan hadisin a lafazin da yi kamar manzon Allah ya yi aure nuna a watan cikin aikin hajji ruwa din an yi sabani sai shi abubakar mutum da ya zo sai ya fara tunani ya ce to wannan hususiya ne na manzan allah da in za ka yi aikin hajji allah ta layun ka hulmuhrimu wa la ka wala ya haɗu kai in ka dauke aikin hajji bara ka yi aure ba bara ka sa turare ba ba ka yi kaza ba to shi na manzon allah ya kasance mujinar abin nan hasa'is nasa ne sai ya shuru sai ya dauki littafin wajen wajen hadisin sai ya sa hannunsa yana tunani sai gengeri ya dauke shi da gengeri ya dauke shi gudu sai ya ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a zaune bari kwat ga shi nan manzon allah a gefen nan a zaune ga ummuna tu a zaune sai ya je da ladabi da biyayya ya durkusa ya ciye fulansa ya zauna ya ce ya rasulallahi labbaika ya rasulallah ya ce ya rasulallahi na karanta wani hadisi ka auri umuna mai nunata a watan hajji shi wannan khususiyanka ne ko menene ne wannan sai manzo Allah ce a'a ruwa ne suka ba ta abin ni na auri mai muna a watan muharram to ya rasulullahi wannan maganan da ka gaya min ka bani izini nan gaba duk in gaya wa mutane zan ce musu na ne a wajenka ya eh na iya izini ka fara kowa amma daga yanzu duk abin da ka ji a na ko na gaya maka ga sanadinka shi ne umu na aisha to ka danganta mata tukunna ka fada kenan an miskin an aisha to an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to kundi daga cikin karamomin shatima a mahaifinsu shatima al-miskin akwai isnadi an miskinin an aisha anin nabi sallallahu alaihi wasallam an miskinin an aisha an nabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce annabi ne duk da ya ce ta mafarki ne amma kaga abin ya koma da gaske tunda ya ce ya nemi annabi ya bashi dama ya dinga danganta mai ce a in zai danganta abu to sai ya danganta shi zuwa ga nana aisha kafin ya danganta mai wannan isnadi ne an ne an aisha anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan kenan to sai maganan shari'a da haƙiƙa da ɗariƙa shi ma wannan bari ku ji daga bakin manahin da waji wa alkul imani kasan imani da Allah ya baka qawlun bil lisan wa wa amalun bil jawari ba wannan shine imani ba ka burta kuma kai a ganka kana aiki. aikin shi ne sallah azumi zakka wannan aikin a ganka Ka ce wai kai kayan yin da yin kan mu'abba to wa adam imani imani idan da dinsa kan tihajin manahiji shar'i bila tawaji ka bi shari'a bi shari'a shine ka bashi da bi shari'a shine ka bashi da shi yasa wajen wajen suka gina manya-manyan masallaci sallah baya abin nan nasu kun ji yana maganan shari'a sai ce dalilin da ya sa manya-manyan waliyai suke gina masallaci sallah ba ta wuce su so ita kuma shari'ar tarko ne ta yadda in ba da ita ba ba za a iya kama gama garin mutane ba wannan yana daga ciki in ba da ita ba ba za a iya kama garin mutane ba amma shari'an nan ita ce fa gama garin mutane kamar da suke ba amma bari mu ci gaba da kullum za ka gansu ba sa kaucewa shari'a ba sa wasa da shari'a kai ma kar kai wasa wasa da shari'a shine ka bar ladabi akan kanka kar kai wasa da shari'a shari'a shine islam imani da nan kar ka bi hanyar shari'a yadda a shogun ya ce wasa na ilahi nafsi ya dara la'ura a ila ma da shari'a ni duk da kuke gani Allah ya kiyaye da ni da duk wanda ya so yana so na saboda Allah bari kauce a hanyar shari'a shari'a din nan zahirinka shari'a batininka ɗariƙa batinin batininka hakika kun ji abin da ya faɗa zahirinka shari'a karka kauce shari'a karka yi wasa a cikin shari'a karka yi wasa gani zahirinka shari'a baɗininka ɗariƙa baɗinin baɗininka shi ne haƙiƙa yanzu wannan ɗan ɗariƙa ne ke faɗa to ita kuma shari'an nan fa ita ce aka ce ta gama garin mutane ce da haka zahirinka shari'a da haka duk abin da kuka ga suna yi na gina masallatai da makarantu da wannan shari'a ce to aiki ne na zahiri in ba da shi ba babu yadda za su iya yaudarar gama garin mutane baɗininka na farko shine ɗariƙa baɗinin baɗininka shine haƙiƙa kamar yadda kuka ji wannan ya faɗa to sai ga wani ɗan ɗariƙan yana faɗa cewa wallahi ba wani ɗan ɗariƙa wanda ba ɗan haƙiƙa ba bari ku ji shi ku ya ga manzan Allah da idansa kai dan hakika ne duk wani dan ɗarikar tijjaniya ɓoye sa ike ɗan gaske yana bayyana shari'a a sa amma duk wani dan ɗarikar tijjaniya mu ta mu da kwarkwatanmu mu da ƙarshen mu da ƙarshenmu mu manyan da kananin da na tsakiya da na sama da na ƙasa mu irin hakika ne. Malam ka fito fili ka gaya musu gaskiya kai ɗan hakika ne. kai dan hakika ne dan kaya ta shau tijjani ya ga manzon Allah da idansa maki shau tijjani kake goya ba maki shau ibrahim ya sake goya ba maki yan ta tijjani ya kake goya ba suna son manzon Allah shi kenan yanzu maki yin wali kun ji abinda wannan yake faɗa in dai ka yadda ana ganin manzon Allah ya bada sako to yadda da wannan din ba shari'a bane hakika ne da ka yadda da wannan da sunan dariƙa. to kai dan hakika ne wannan shine kuma zahirin magana saboda a shari'a bai yi wa bayan annabi ya bar duniya da shekara dubu su ce an haɗu da wani annabi ya ɗauki sako ya bashi kuma saƙon ya zama addini wallahi a shari'ar musulunci bai an ba haka ba addini sai ya zama abin wasa ai yi saboda haka duk ɗan ɗariƙar da ya yadda cewa shehu tijjani sun haɗu da annabi ya bashi wani abu yadda da wannan hakika ce to kuma a faɗa mana ɗan ɗariƙan da bai yadda da cewa da annaba da shehu tijjani an haɗu ba a faɗa min akwai bidiyon da dana na sauke shi shi wancan shehin na bauchi a haka yake ba da misali da aka tambaye shi mai da a kan akan abin da ya shafi a bayyana sirrika da sai da ya faɗi wannan magana sai ce ai mutumin da ya ina ne mutum ya kamata ya bayyana sirrin a ɗariƙa sai ce ka taɓa ganin mutumin da yake yana da hankali ya cire wandonsa a kasuwa to in addinin kwarai ne abin da Allah ke aiko annabawa da shi don bai zai zamanto hatta malaman ciki sun yadda cewa sai an yi ɓoye-ɓoye a kan shi eh don me wannan yana ciki Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye so akwai ababen da ya faɗa banda wannan cikin abin da ya magana a tattauna da suka ya magana kan tauhidi zan zo ina son ta bakan wani tambaya da aka yi wa imam malik har ce imam malik wai menene tauhidi ne sai ce shi tauhidi shine ne da ma da halar bihar rajul islama na'am abinda mutum ya shiga sanin da shi wannan kalmas la ilaha illa wannan larabcin da yayi ma hatta shi kan kanshi larabcin tarkibin sa kuskure ne amma kuma kullum su ne suka fi wa kowa na kadi wajen abin da ya shafi harkar larabci amma ba zan ce ga ta inda ya kuskuren tarkibin larabcin ba sai ran da magana ta kama tukunna in shi ya yi musu ya ce tarkibin larabcin ba kuskure ba ne to wata ran ma garwaye da shi na faɗa masa yadda tarkibin larabcin ya zama kuskure ba mu ji wannan shine tauhidi babu wani tauhidi sama da wannan kuma ga masu ganin cewar sai an kaskantar da darajar manzon Allah ko kuma an nisanta shi baya sannan tauhidi zai cika kaga ba su ba wannan kalmar ta ba domin ita kalmar wallahi muna daga cikin masu goyon bayan ba mu yadda ba dan za a kara tauhidi a kai farmaki ga mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda imani da Allah yake rukuni daga cikin rukunan imani haka imani da annabawa yake rukuni daga cikin rukunan imani ɗaya daga cikinsu in ya taba aka je lahira mutum yana da matsala bari mu ci gaba da jin shi mu ji me yake la sai a kawo Muhammadu a gurin ba hmm. a sai da aka kai shi kusa da inda sunan Allahu yake hmm. yadda daga ƙarshen Allahu sai Muhammadu la ilaha illallah muhammadu rasulullahi kuma a haɗe shi kuma har ya zama idan mutum ki la ilaha illallah kaɗai ya to abin ne a cikin imaninsa domin sai ya haɗa kuma wannan suna saboda girmansa da matsayinsa sai aka ce sauran sunaye na mambala sassan da yake da shi da yawa to kowane suna ka ɗauko kasa ba yadda ba saboda ta iya yiwa ko wani a ciki amma faɗin ka ba ka ce la a illallah Ahmadu Rasulullahi ba dan da sai Ahmadu ya kuje shi ba za ka ce la ilaha illallah nuru ko kuma misbahu Rasulullahi ba a la ilaha illallah Muhammadun nan tsake da bukata kuma a dan fare ke da sunan Allah dan kar ma mutum da yawa dan kar ma ai wannan cewa cewa ko kuma wace a ah, ai kai ka sunan Allah da sunan manzo Allah goge daya to a kan shada za a yi Allahu akbar abin da yake da ban mamaki mutanen da shehin su ya ce idan ana iya mafarkin za a ga manzon Allah shi za a gani mutanen da shehin su izo ya kafa kansa a matsayin shi ne annabi wayau su ne suke da bakin magana akan muhammadu rasulullahi da haka mu takaitacciyar ma'ana dangane da kalmar shahada ma'anarta mafi gadarta shine la ilaha illallah tauhidi ba shakka muhammadun shi shine sunna ba bid'a shine so ku kuma wannan din ne baku fahimta ba ba ku gane ba wannan dalilin ne yasa hatta malaman ku manya inda kuka tsotso daga gurinsu kaga mutum ya zo zai fara karatu fa sai fa ya isti'aza ya basmala ya yi waye sannan sai izo ice ya himmata shehi ya ke himma shehu ihdiri lana ki halatto gare mu bi hadal mahadar ga wannan gurin mahalatan nan wal ta'tifi bi nazaratin ki tausaya mana da ganin ki ya ke himma shehu ta atila na bi zafari kallon da za ta zo mana da samun babban rabo dan Allah idan kun fahimci tauhidi ya kamata a ce kuna yin wannan amma bari mu ci gaba da dinshi mu ji me yake ba dama wannan shine hakikanin toshidi a sunan Allah da manzon Allah a guri da shi da yawa mun sha karantawa dai gashi na Qur'ani kullum muna karanta za mu ji da yawa Allah na cewa bi wallahi wa bi rasula amma a wani gurin suna ce wa yanta bi ubu ta tafi ko wani ce wa man yi rasula ga ba Allah amma ni har yanzu ban sani duk ko ayoyi ne baka ban taɓa jin mun yuɗi Allah fa kana da rasula ba na'am na'am sai dai mun yuɗi rasula fa kana da Allah ina za ka gane cewa lallai wannan fada ta Allah hmm. shigar ta sai da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in mutum yana son wannan lafiya da Allah to ya ga annabi Muhammad yana ba mu da yawa wani ya bar kun ji sun yadda cewa shigar fadar Allah sai ta hannun manzon Allah kuma daga cikin ababen da ya faɗa a wasu munasabobin ya ce ka miƙawa annabi kulli ya ka gabaki ɗaya su ne fa aka zo aka ja musu hadisin annabi aka ce annabi ya ce kullu bid'atin dalala amma har yanzu ba su yadda kullu bid'atin dalala ba bid'an nan sun yadda akwai hasana akwai husaina har da a cikin bid'ar yanzu sun yadda kuma suna nan sai sun bata kariya da haka mu muka yadda a aikace cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kofar da zaka koma zuwa ga Allah Allah ya karbe ka sai ta biyu ka biyo ta hannun shi da aka ibn al-qayyim yake faɗa cewa fa'idan nubuwati lam yanalka diya'uha idan hasken da annabi ya zo da shi daga gurin Allah bai ishe ka ba sai ce fal aqalu la yahdika qattu sabila har abada hankali ba zai shiryar da kai ba shi yasa yace nurun nubuwati mislu nuri shamsi lil ayn al basirati fattakhisu dalila wannan kenan bari mu ci gaba da jin shi mu ji me yake ga al'umma idan ka daga ta masu da'awar kore darajojin manzon Allah da irin wayannan al'amura a ce a ah, da ka taɓa tauhidi to akwai ayoyin qur'ani wanda da hadisai suke da cikin sahih Buhari ne da tunan a an musu kwankwashi a kowa ya san ayoyin mubaya ko innal ladina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah ya ce ma yubayyi'una laha kuma ya ce yadullahi ko yi bayan duk al'umma suna ganin yadda rasulullahi amma sai Allah ya ce yadullahi ko yi na daga cikin asalin bata ne fassara qur'ani ba akan fahimtar magabata ba kowa ya san shi a matsayin sa na malamin da ya ce yana da alaƙa da larabci ya san akwai majazi wanda ake ce masa akali kowa ya san ba Allah bane ke zuwa ya karanta wa annabi qur'ani da kanshi mala'ika jibrilu amma Allah in ya tashi sai ya ce wa annabi wa innaka latulaqqal qur'ana kai kana karɓan karatun ƙur'ani sai ce daga Allah me yasa aka cire jibrilu a tsakiya saboda in ya zo ya karanta ƙur'anin ga manzan Allah dama da izinin Allah yake karantarwa to shi yasa duk abin da annabi zai yi tunda Allah subhanahu wata'ala ne ya aiko shi wani gurin sai kaga Allah ya kafa kansa a matsayin manzan Allah din dan dama manzan Allah saƙon Allah yake subhanahu wata'ala yake ainihin wato isarwa bari mu ci gaba da jin shi kuji abin da yake faɗa kuma irin tauhidi ake da wani nan wannan masu wannan kasuwa tauhidi qur'ani ne shi ban tauhidin a nan ake gano duk tauhidi da sauransu sannan ka ɗauko irin su eh, abubuwa da yawa da zaka ji Allah madaukakin sarki ya wakilci annaba a cikin sa misali lokacin da aka zo a yakin Hunayn na yi manzala ya sauke ya jifa mashhurin al'amari da kowa ya san kisa sa mai Allah ya ce a Qur'ani Allah ya ba da labarin wannan jifan da jifan da manzon Allah ya hmm. kuma ya ga a lokacin sahabbai suna ji suna gani annabi ya daga ban kwan ya jifa na yana da wujuh kuma kowanne kowanne daga cikin kafirin sai ya shiga cikin irinsa bayan manzon yi wannan aiki sai ko Allah ya sakar da aya yace wa mara maita. ai da wani wani wani wato wata sarkafa ce da ubangiji ne hmm. dan ka gane sha'anin Allah da sha'anin manzon Allah in ka nuna lafiya ne ka wuya ka sallama shi kenan amma wancan bari mu amfani da hankalinmu kun ji wayannan suke ta wai sha'anin annabi in kana neman zaman lafiya ka miƙa wuya bayan su suka fi kowa yaƙa sunnar manzon Allah yaƙa ta zahiri akwai abin da ko ya inganta ya tabbata a sunnar annabi la'akari da 'yan izala sun shahara da shi wallahi sai sun yaƙi wannan abu wannan shine abin da suke na ba da misali yanzu sunnar ɗage wando ga ta ta tabbata cikin littafin littafinsu shehinsu ya faɗa amma ku duba ku gani kaf ku faɗa min wani ɗan ɗariƙa ne ya yadda da sunna ɗage wando ɗaya kenan sannan ciki yanzu na ba da misali na ci ga manzon Allah ya ce kullu bid'atin dalala amma ku duba ku gani har yanzu sun yadda da cewa kullu bid'atin dalala ne ko ku a'a suna nan suna jaye-jaye suna ta akwai kullu juzu'iyya akwai kullu kuciya bid'an ma akwai hasana akwai husaina akwai husana da a cikin bid'ar bari mu ci gaba da jin shi mu ji me yake faɗa shin tashi? Ba ka da wannan tunanin abinda Allah ya ce kawai tsaya kansa wa ma ramaita ya rasulullahi iz ramaita ya rasulullahi walakin Allah harama ka zo na abu mamaki wato nan kamar akwai da babu ne kamar fana'i ne da baga'i an ce wa ma ramaita iz ramaita kaga an wurin an kore jifa kuma an tabbatar da shi eh an yi isbati an yi nabi an yi isbati a lokaci guda sannan kuma ya ce walakin da Allah harama bayan kuma duk sahabbai sun ga annabi ne da hannunsa mai albarka ya dauka ya jifa saboda ne saboda hadarin manzon Allah ta Allah ce zaman ka da Allah lafiya ni ka manzon Allah kulliyar ka yawa amma wallahi kwatanta annabi da hankali kwatanta annabi da tunani ba zai yi ba shi yasa sahabban manzon Allah yadda Allah ya zaba ya zaba annabi a cikin halittu duka duka ba wai a cikin ɗan adam ba kuma suna nan zuwa kila su a annab sayyidu da adama ne amma sayyidul kulli zuwa gurin su ba haka bane ba to wannan kuma kuma al'umma ta annabi Muhammadu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine shugaban dukkan halittu baki da yawa rabbukallahu wala ya wara'u manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine Allah ne kawai saman sa dan haka nan wani ya ce wace iri yace ce kowa da <laughs> wuya to kaga amma fili Ko rabbukallahu wal baraya wara'u yasa shi manzo Allah sallama shine jagora a cikin halitta zaman ka da Allah lafiya ni kawo zan Allah kulli ya kalla sai ka zama lafiya shi sa bai sai Allah ya karrama su kaga da Allah ya zaba nan ne fiyan halitta ya zama masa lokaci ya zama ba wani lokaci irin wannan tun daga zamanin annabi Adamu da zamanin annabawa duk da ya shuɗe da wanda zai zo ba irin zamanin zan Allah shi sa kaga Allah ya ce kuntum khairu ummati Allah ya zabi al'ummar duka zamanin ma na musamman ne domin ya ce khairun nasi karni a wata ruwaya khairul quruni karni ita wata khairun nasi ya ce ruwaya sayyani ita kuma khairul quruni ta ba cikin wasu wasu ba cikin sayyani ba khairul quruni karni sun mallabi ne lulun sun mallabi ne lulun dukkan zamaninka ba wani zamani da ya kai zamanin manzon Allah saboda saboda ai akwai fiyayyen halittu duka cikinsa sa hmm. sai Allah ya zabo ba Allah fiyayyen abokai sabon kun ga tunda ya yadda cewa babu zamanin da ya kai zamanin manzon Allah shi yasa mu ba mu yadda ba mu gina addini farko wanda ya saba mana mutanen wancan zamanin shi yasa ko fassarar aya za mu kawo farko mukan koma ga mutanen wancan zamanin da ya fi na kowane zamani a'a ku dai yan baya baya yanzu ku kuke gina addini akan sabanin fahimtar wa'ancan mutanen na farko amma bari mu ci gaba da jin shi mu ji me yake to su wa'annan sahabban ai sai mu duba mu ga wace irin mu'amala suke wa manzon Allah har Allah ya dinga yabon su yana faɗar yau mala yahudillahu annabiyyu wallazina amanu ma'ahu yana faɗar hasbukallahu wa tawakkal lil mu'minin duk wannan saboda irin zama da suke da manzon Allah suka girmama shi suka ba manzon Allah soyayya ta kulliya baki daya kuma suka yi imani da manzon Allah cewa annabi sallallahu kuma da wasu sabon manzon Allah da waɗanda suka rayu tare da annabi tun maka manzon Allah ya zama annabinsa su tazo ai sun san manzon Allah daban ne in ba don sun samu manzala daban bane a hadisin da cikin sahih buhari a cikin babin eh, shayarwa hadisin da aka dauko da aka dauko tarihinsa tunda a lokacin su sallallahu alaihi wasallam to tare da haka sahabban da suka rayu da annabi wajen kai makura wajen girman manzon Allah cikin abin da Allah ya faɗa musu sun fahimci la tuqaddimu bayna yadayi Allahi wa rasuli shi yasa ba sa kirkirar wani aiki kafin Allah da annabi su sa su yi sai su fara da sunan addini kamar yadda ku kuke yi magana ta ƙarshe a babin wannan tauhidi bari rufe da maganar wannan shi bawan Allah don ku gane tauhidin da su suke magana su 'yan tijjaniya ku gane nau'in irin tauhidin da su suke magana tauhidi ne da za a ce ga wani shehi ya san abin da ke cikin zuciya tauhidi ne da za a zo kullum malamanku kafin kowa ya karatu sai ya karanta ya himmata shehi ya ke himmar shehu tijjani ihdiri lana ki halatto mana bi hadal mahadari a wannan mahalattar wal tafi bi nadaratin ki tausaya mana da ganin ki. tatila na bi zafari wacce za ta zo mana da samun babban rabo dan girman Allah ina sanin Allah yake ga mutumin da duk in zai fara karatu sai ya karanta wannan da niyyar wai shehin sa ya halatto masa a inda yake kalle shi da wani irin kallon da zai zo masa da babban rabo shehin kuma benin ya mutu bayan ma ya mutu yana wata ƙasa don girman Allah don girman Allah fa wannan gashi nan zaka ji suna faɗa ko nan wasu daga cikinsu su zaka ji in su karatu sai sun fara karanta ya himmata sheikh ihdiri lana bi hadal mahadari wal tatifi bi nadaratin ta'ati lana bi to bari mu bada misali ɗaya daga cikin irin tauhidansu da suke ainihin wato kafa hujja da shi wajen nuna wa mutane wannan shi ne abin da ya shafi wato lamarin a tauhidi tauhidi wanda ya shafi lamarin abin da ya shafi lamarin tauhidi ina ganshi shi kenan ko ban ganshi ba ga shi nan wannan na wannan bidiyon an sha ganin shi amma ba da mutane kasu ce ko ni ina yaban su baye ba ko ina cikin hanyar su sai in ta kara su da irin misali irin wannan wata ran akwai wani wali ana ce da shi dan nasu dan su ne daliya eh tun da mu masu sauraron duniya ke sauraron akwai masu ilimi akwai kuma wanda ba su da ilimi haka gaskiya ba haka ne mustawa wanda ba su da ilimi na ba mu mu ta tasu umman fadi ba za su yarda ba sai mu fadi wanda ya yarda yarda wanda ba yarda shi kenan kansa suna tayya a cikin bahar maliya bahar al'amar wannan na tsakanin sudan da jaddan to suna tahiya suna taka ruwa suna ta kasan cikin makamin wulaya wato akwai inda wani zai ya taka isa ya wuce ruwan bai kawo mashi ma'alwanta akwai inda mutum zai mutu wani ya zo ce tashi ya tashi kamar da sai da abdulkadir al ya yi ko an gane to kamar yadda ahmadu albadawi ya yi da yawansu babban makami ke na cikin mulaya kai makamin karaya matacce in ya mutu kamar da annabi isa ke ko ka gane domin manza Allah akwai hadisi sahihi wanda ya ce ulama wa ummati ka anbiya bani isra'ila malama al'ummata kamar annabawan bani isra'ila suke ko ka gane to saboda haka duk abinda annabi yi na bari isra'ila mu'ujiza waliyi na manzan Allah waliyi na al'umma annabi yana iya yin shi kuma karama gare shi saboda girman tasdiqan ga ɗaukakan manzan Allah da risalar shi ko ka gane to saboda haka wannan ba abin mamaki ba ne wani ya yi a kan ruwa ko ya zauna kwana arba'in bai ci bai sha ba ka sa annabi isa ma yana yin haka mm. ko ka gane annabi isa yana yin haka bai ci bai sha ba kwana arba'in to cikin waliya akwai masu yaka wasu a bazi da gasdani suna yin wannan kwana arba'in ba ci ba sha ba bayan gari ba kwana wannan duka karama ce girmamawa ce saboda tsoron allah su allah ya ba su wannan mukami to shi wannan dan nasiru yana taya da almajirin shi sai ce in ka ji na ce allah kai kuma ka ce ya bari ku ji irin tauhidin su da shehi ne da ɗalibi ana tafiya a kan ruwa idan shehin ya kira Allah shi kuma ɗalibin sai ya kira shehi sai shehin ya ɗora shi ce in na kira Allah ni kuma ni za ka kira daga ƙarshe wai shaidan sai zo ya raya wa ɗalibin ya daina kiran cewa tun da shehinka Allah yake kira wai kai ma ka kira Allah kai zai yana kiran ko Allah sai ya nutse ku duwa bari bari bari ku ji ka gane suna tayya suna tayya suna tayya shi zuciyar ta nake cikin Allah shi shi shehin nashi bai ganin kowa sai Allah in ya ce Allah sai shi almajirin ya ce ya shehu nasu sai shi ɗan ya lallawa ce kai zai halakar da kai yana kiran ubangijin shi da ya halice kai kai kana kiran shi yau shi ya halice ka <laughs> in ya ce Allah kai maka ce Allah yau suna tsakar ta ya shehu ya ce Allah sai ce Allah sai ya kasa mm, ya nutse kun ji saboda haka da ɗalibin ya kira sunan Allah lokacin da malamin ya kira sunan Allah sai ya nitse ku duba fa ku gani fa ashe akwai lokacin da a tauhidi ba za ka tsira da sunan Allah ba sai da sunan shehi kai a matsayin ka na mabi baka da ikon ka kira sunan Allah a wannan gurin mukamin ka bai kai ka kira sunan Allah ba sai dai shehin ka ne zai kira sunan Allah wannan fa a wajen sufaye fa ake samun wannan kwamata lafa kuma bari ku ji zai tabbatar ya ce wai wannan shine tsantsar tauhidin mutane ne ba su san Allah ba bari ku ji abin da yake kayi ki ya da shi wai wai wai duba ji kai ya same ka ya samu shi ce wala wani mutum ne zo ce mani wai ina shirka wai kana ka ambata Allah ne ina ambatan ka ina shirka da Allah sai sai aidan mutamin ka bai kai ka ambaci Allah nan ba makamin ka bai kai ka ambaci Allah nan ba inda muke shi yasa na ce maka in ka ji na kira Allah ka kira ni wannan ba shirka bane mutane ne dai ba su nemi ilimi ba gundin wai wannan abun ba shirka bane billahi alayka ya mai saurari idan dai mutum za a shiga matsala a ce shehi ne zai kira sunan Allah kai a matsayinka na mabiyin sai dai ka kira sunan shi idan ka kira sunan Allah za ka samu matsala in ka kira sunan shehi ne ba za ka samu matsala ba idan wannan abun bai zama shirka ba to me kuma zai zama shirka a duniya ta yadda ana iya nuna maka ce akwai matakin da kiran sunan Allah ma na iya jefa ka matsala amma kiran sunan shehi ne zai sa ka tsira wannan fa shine fa tauhidi fa a gurin waɗannan mutanen to ta yaya ba za ku rigima da waɗannan mutanen ba to shi yasa nake ce muku ku duba da kyau za ku ga mafi yawancin 'yan tijjaniya an san ɗaiɗaikunsu wayanda in za su fara karatu sai sun karanta wannan fa sai sun ci ya himmata shehi ya ke himma shehu tijjani ihdiri lana bi hadal mahadari halattu mana a nan gurin da muka halattu yanzu wal ta'atifi ki tausasa mana bi nazaratin da wani irin kallo da dubin da ta'ati lana bi zafari za ta zo mana da samun babban rabo wannan fa yan tijjaniya sun yadda da wannan fa cewa a karanta shi kafin a fara karatu ba yan tijjaniya sun yadda da wannan ba yan tijjaniya sun yadda da wannan so aƙida ce in ka ci gaba da binta ka zurfa ba cikinta kamar yadda na faɗa wala banda ilhadi ba abin da ke cikinta daga ƙarshe za a kai mutum zuwa ga raba shi da Allah subhanahu wa ta'ala ne abin da nake so in yi magana a kan shi saboda yau juma'a akwai ayar da ta zama shubuha kan matsalar tawassuli ita ce aya ta biyar cikin suratul ma'ida wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha ya ku masu imani ku ji tsoron Allah sai ya ce wabtagu ilaihi wasila ku nemi tsani zuwa ga Allah din wajahidu fi sabilihi sannan ku yi jihadi saboda addinin Allah ya daga la'allakum tuflihuna idan kuka yi haka za samu babban rabo shi yasa mu ahlus sunna bambancin mu da su mu mukan dogara ne wajen fassara qur'ani da fahimtar magabata wanda ya hada sahabbai farko sai tabi'ai sai kuma tabi'ut tabi'ina a littafin almajalisu wa jawahirul ilmi na abubakar bin ahmad bin marwan wanda ya rasu wannan malamin 333 a asari na 1332 wanda ya kawo shi daga sufiyan an Mansur an Abi Wa'il sai ya ce ya ce faɗin Allah ittaqullaha wabtagu ilayhi alwasila qala sai ya ce at-taqarrubu ku nemi kusanci zuwa ga Allah bil a a'mali da ayyuka waɗanda suke masu kyau wannan shine alwasila sannan in ka zo cikin littafin al-mustadrak na al-imam al-hakim an-naisaburi wanda ya kawo shi tafsirin suratul ma'ida bayan bismillahir rahmanir rahim a hadisi mai lamba ta dubu da 3216 hadisin abi wa'il ne daga huzaifa annahu sami a ƙari an ya ƙara'u ya ji wani mai karatu yana karanta ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa tagu ilaihi wasila qala sai ce alqurbata ku nemi kusanci zuwa ga Allah thumma qala sannan sai ce laqad alimal mahafuzu ma mahafuzuna min ashabi muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa'inda suke wato mahafuzai ne daga cikin sahabban annabi sun san annabin umma abdullahi min aqrabihim ila Allah wasilatan sun san abdullahi dan mas'ud yana daga cikin mutanen da suke mafi kusanci zuwa ga Allah wannan ya zo cikin wanda Imam Zahabi yace wato akan sharadin Bukhari da Muslim yake idan ka zo cikin littafin sharh sunna na Imam Bagawi wanda ya kawo babu ijabatul mu'azzin hadisin jabir cewa manzon Allah ya ce man qala hina yasma'u nida'a Allahumma rabb hadhihi da'watit tamma har zuwa karshe ai muna karantawa cewa ati muhammadin alwasilata wal fadilata har zuwa karshe da ya kawo sai yake cewa idan mutum ya karanta wannan mun san annabi ya ce hallat lahu shafa'ati yawmal qiyama ce to na ya tabbata gare shi ranar alkiyama muhammadu bin munkadir bin abdullahi abubakar alƙurashi tamimiyun madaniyun sai ce wal wasilatu shine alƙurbatu shine kusanci zuwa ga Allah sai ce Allah ya ce ya ayyuhan ladina amanu taqullaha wabtagu ilaihi wasilata ku nemi kusanci zuwa ga Allah a littafin basair zawat tamizi fi lataif kitabil aziz na majaduddin abu tahir muhammad bin yaqub alfairus abadi wannan malamin ya rasu hijira 817 da ya zo ma da ta wasala ilahi sai ce ta ƙarraba sai ce labiru ya ce bala kulli zidinin ilallahi wasilun sai ce wasilatu shine at-tawassul ila shay'i saduwa zuwa ga abu bi ragabatin tare da kwaɗayin abu sai ce wahiya akhassu min al-wasilati litadamminuha ma'ana ar-ragba sai ce qala Allah ta'ala wabtagu ilayhi al-wasila sai ya ce wa haƙiƙatul wasila ila Allah mura'atu sabilihi haƙiƙanin abin da ake cewa tsani zuwa ga Allah kula da hanyar Allah ɗin sai ce bil ilmi wal ibadati ta hanyar ilimi da ibada wata harri makarimu shari'a da kuma wato kirda don ɗabi'un da suke na shari'a ne sai ce wahiyar kalƙurba sai ce ƙala sahibul ubab sai ce alwasilatu walwasila almanzila inda maliki matsayi a wajen mai mulki sai ce wa darajatu wal qurbatu da kuma daraja da kusanci sai ce wa wasala ko wa wasala ila Allah wasilatan shine amila amalan taqarraba bihi ilaihi ka tawassala ka tawassulin ka tawassala wal wasilu al ragibu haka ya faɗa idan ka zo cikin abin da ya shafi a ibnu kasir ya kawo maganan ibnu abbasin wanda ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah ne cewa da ya zo ƙarƙashin wannan ayar ya ce ya ayyuhal ladina amanu ittaqullaha wabtagu ilayhi alwasila sai ya ce alqurba wannan maganar da ya kawo ce ku nemi kusanci zuwa ga Allah ta hanyar aiki mai kyau ita ce maganar mujahid da abi wa'il da hassan da abdullahi bin kasir da siddi da ibnu zaid sannan a ah, da magana katada ce a wani gurin shine ai karrabu ilaihi bi ta'atihi wal amal bima yurdihi ku nemi kusanci zuwa ga Allah da da'a ga Allah da aikin da zai kusantar da ku zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan fassarar da muka kawo yanzu na wannan ayar tana daga cikin ayar da suke kafa hujja da ita wajen tawassuli da zatin wani wajen cewa hatta shehu ibrahim inyas idan kaga ya yi magana saɓanin wannan to sai dai ya yi ta a babi na ainihin wato haƙiƙa ba ababi na shari'a ba bari mu ga maganar da yi a cikin suratu a alma'ida ƙarƙashin wannan matsala ɗin a cikin firiya da tafsir bari mu ga abin da shi shehu ibrahim inyas yake faɗa a cikin suratul ma'ida a ƙarƙashin wannan matsalan bari mu ga abin da yake cewa bari mu ga abin da yake cewa a yi haƙuri bari mu buɗe gurin abin da yake cewa a nan ƙarƙashin wannan ayar ya ayyuha alladhina amanu ta wabtagu ilaihi wasila ta shehu ibrahim in ya shi kan shi da ya zo a shafi na 134 a mujalladin sa na biyu cikin firiya da tafsir da ya kawo wannan ayin ya ayyuhal na amanu taqullaha sai ya ce khafu iqaballahi bi an tuti'uhu ku ji tsoron ukubar Allah ku yi masa biyayya wabtagu sai ya ce utlubu ku nema sai ya ce ilaihi wasilata shine ma yuqarribukum ilaihi min ta'atihi abinda zai kusantar da ku zuwa ga Allah na hanyar yi masa da'a kaga bai fassara ba cewa wasila da ma'anan ai tawassuli da zatin wani sai ce ja'ala tafsirul kalimatai ne wahida sai Allah ya sanya fassara kalmomi guda biyu tafsiri ɗaya sai ya ce wabtagu wasila ku nemi tsani zuwa ga Allah shine uturuku ittaqullaha bi tarki nawahihi ku ji tsoron Allah abinda Allah ya ce ku bari ku bari sai ya ce wabtagu ilaihil wasila ku nemi tsani zuwa ga Allah bi amalin da aikin da ma yuqarribukum wanda zai kusantar da ku ilallahi tabaraka wa ta'ala zuwa ga Allah shehu ibrahim in ya sai ce bada'a bi taqwa Allah sai ya fara da taqwa wal muradu huna abinda ake nufi da taqwa anan sai ya ce tarku ma Allahu azza wa jalla ko tabaraka wa ta'ala barin abinda Allah ya ce ya hana ya ce a bari sai ya ce dab'ul mafasi muƙaddamun ala jalbin masali tun kuɗi dama ɓanna shi ake fara gabatarwa kafin jawo amfani sai ya ce wabtagu ilaihi wasila sai ya ce ilamu wato i'malu ta'ati ku aikata aikin da'ad da tuqarribukum ila Allah tabaraka wa ta'ala zulfa wacce za ta kusantar da ku zuwa ga Allah sai ya ce alwasa'ilu ila Allah ta'ala ikhtalafu fiha to tsanin da zai kai ka zuwa ga Allah sai ce malamai sun ƙara wa juna ilimi faƙalu sai suka ce kullu amalin ya amaluhul insanu duk aikin da ɗan adam zai aikata min nawafil alkhairi na nafilfilin alkhairi ya kunu wasilatan bainahu wa bainallahi tabaraka wa ta'ala to yakan zama tsani tsakaninsa da Allah sai yake cewa wa ƙara'ana mun karanta fil ƙur'ani a cikin alƙur'ani salasa ayat ayoyi guda uku kulla ayatin kowace aya ta dammanat wasilatan ta kunshi tsani ne zuwa ga Allah ya ce Allah ya ce kul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah ka gani sai shi Ibrahim ya kawo cewa ayar kul in kuntum tuhibbun Allah idan daga sai kuke kuna san Allah ya ce alimna mun san annattiba annabi sallallahu alaihi wa sallama bin manzan Allah fi jami'il aqwali wal af'ali ka ba annaba a dukkan ayyukanka da maganganunka sai ce wasilatun tsani ce ya taƙarrabu bihal insanu ilallahi ta'ala kenan babban tsani na farko da ya fara kawowa shine bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kenan wanda ya riko da karantawar annabi ta hanyar maganganunsa da aikinsa ya yi aiki da wannan ayan wabtagu ilaihil wasila ko bai yi ba ya yi sai yake cewa a waƙala eh, wasu birnin nafsa kama na yad'una rabbahum bil gadati wal ashi waje ha sai ce musa musahabatu salihina abokantaka da mutanen kirki shine na biyu sai yace wattabi sabila man anaba ilayya shine musahabatu ahli dhikr wal na billahi shine ba cewa ya roƙe su ba abokantaka da su sai ya ce qala ahli salihin inda mautihi ɗaya daga cikin manyan bayan Allah ya faɗa lokacin da zai mutu ya ce usikum bi Wallahi fi sirri wal alaniya ina muku wasiya da ku tsoron Allah a tsora da bayyana da ɓoye sai ya ce wa bi qillati ta'ami ku karanta abinci wa qillatil manami da karanta bacci wa ƙillatul kalami da karanta magana wa hijiranil ma'asi wal asam da ƙauracewa sabo wa tarki shahawati da barin shawa madal ayyam wa mujanabati su uh, sufaha min al anami wa bi suhbati salihin al kirami wa khairin nasi ko wa khairun nasi manyan yanfa'un nasa wa khairul kalami ma qalla wa dalla haka yi magana har yace wa alam ka sani annan nafi'a abin da yake da amfani huwa taqwa shine tsoron Allah wal munji abinda zai tseratar da kai huwal amalu salihu shine aiki mai kyau wal imanu sahihu da kuma imani ingantacce la hasaba wala nasaba ba wai daraja ba ko dangantaka da dan gidan wani sai ce wala ya gurranna kuma shaitanu kada shi dan ibatar da ku bi kasarati mafakhiri abaikum wa ajdadikum da yawan alfahari da iyayenku da kakanninku sai ce fa innal baula asluhu alma at safi fitsari da kake gani asalinsa sai ce daga ruwa ne tatacce amma yanayi yasa ya juye ya zama abinda kuma in ya fito yana da zarni wannan maganar da Shehu Ibrahim ya yayi da yake yayi ta ne a babun shari'a a tafsiri kun ji magana bata ci karo ba da abin da ka sani na ƙur'ani da suna ingantacce a nan gurin saboda haka idan suna so su gane gaskiya su koma kada wani ɗan ɗariƙa ya ƙara zuwa ya ja mana aya da ma'anan wabtagu ilaihil wasila wai a nemi tsani zuwa ga Allah da ma'anan ai tawassuli da zatin wani don ko shehin ka bai fassara ayar haka ba malaman tafsiri kuma waɗanda ake ɗauko addini daga gurin su magabata babu wani magabaci da ya fassara wabtagu ilaihi wasila da ma'anan a nemi kamun kafa a wajen Allah a roƙa a ci Allah don wane kai ba wani malamin tafsiri na faɗa cikin magabata a wayannan karnin guda uku da ake karɓar addini daga gurinsu da ya fassara ayar haka duk wata fassara da kaji saɓanin wannan to fassara ce ta cuwa-cuwa wasu 'yan cuwa suka yi wannan ainihin wato ita wato fassara ɗin fassara ce ta ciwaciwa wasu 'yan ciwaciwa suka yi wannan wato fassara ɗin wannan shine a hatta dama nau'i guda biyu ne muke fama da su akan wannan matsalan daga 'yan shi'a sai kuma wato wa'annan mutanen a sai su 'yan ɗariƙun to hatta 'yan shi'a abinda zai baku mamaki maganar da sai da na ali'i a cikin nahajul balaga wallah za ku yi mamaki ta saba ma abin da su kansu 'yan shi'an suke kai na cewa a yi tawassuli da zatin wani a ce wai Allah don wane ka yi Allah don wane ka yi ga maganan da sai da na Ali cikin nahajul balaga ita ce hutuba ta ɗari da goma wanda ya yi ta akan arkanuddin bari ku ji maganan sai da na Ali na ali cewa inna afdala ma tawassala bihi almutawassiluna ila Allah subhanahu wata'ala mafi girma mafi ficin abinda duk wanda zai yi tawassuli da shi zuwa ga Allah zai yi sai ce al'imanu bihi kai imani da Allah farko wa rasulihi sannan kai imani da manzon Allah kun ga imani da Allah da imani da manzon Allah wannan aiki ne amma ka zauna ka ce Allah dan wane kamun aikin mai kai sai ya ce wal jihadu fi sabilihi da kuma jihadi saboda daga addinin Allah sai ya ce fa innahu zurwatul islami shine kololuwar musulunci wa kalimatul ikhlasi da kuma kalma ta ikhlasi fa innaha alfitra ita fitara ce sai ya ce wa iqamis salati da tsayar da sallah fa innaha milla ita ce milla wa ita'uz zakati da bada zakka fa innaha farida ita farilla ce wajiba wajiba ce wa saumu shahrar ramadan fa innahu junnatun shi garkuwa ne sai ya ce min al'iqabi daga al'uba wa hajjul baiti wa timaruha fa innaha yanfiyanil faqara sai aikin hajji da umara suna kora talauci wa yarkasani zamba wasilatul rahimi fa innaha masaratun fil mali wa mansha'un fil ajali wa sadaqatu sirri yazo magana sadaqa ta sirri fa innahu yukhaffiru al khati'a yana kankare wa mutane kurakurai wa sadaqatul alaniya sadaka ta bayyane fa innaha tadfa'u mita tasu'i tana tunkuɗe wa mutum mutuwa ta mummuna sai ya ce wa sani il ma'arufi sai aikata abu mai kyau fa innaha taqi masari alhawani tana wato tsarewa mutum ya fada inda zai wulakanta sai ya ce a fi zikirillahi to ku kwarara cikin zikirin Allah in ji sai na Ali fa innahu ahsanu zikiri shine mafi kyawun ambatu sai ya ce wargabu fi ma wa'adal muttaqina fa inna wa'adahu asdaqul wa'ad ku yi kwadayin abinda Allah ya muku alkawari ga masu tsoron Allah shine alkawarin da yafi kowane alkawari gaskiya sai ya ce waqtadu ku yi koyi bi hadi na nabiyukum da shiriyar annabinku fa innahu afdalul hadi ita ce shiryar da tafi kowace shirya sai yace wastasnu ko wastannu bi sunnatihi fa innaha ahadus sunani kun ga da sayyidina ali zai fara magana a nan gurin sai ce inna afdala ma tawassala bihi almutawassiluna to wannan za ku ga aikin alheri ne ya faɗa ba cewa inna afdala ma tawassala bihi almutawassiluna ma shine alfarmar manzon Allah ba haka yace ba ko darajar annabi a sai ce a'a imani da Allah sannan sai imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan ya samu mun tsaya nan inda Allah subhanahu wata'ala ya aje mu shi yasa shekul Islam bin taimiyya ya faɗa a cikin ƙa'idatu jalila yake cewa wa hadha tawassul bil imani bihi wannan tawassulin da zaka in kai imani da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fardun ya ce kai imani da annabi ka zo ka ce Allah dan imani na da ne da annabi kana kamun kafa da shi ya ce farilla ne ala kulli ahadin fi kulli hali wajibi ne ga kowanne a kowane hali baɗinan wa zahiran abu ya da bayyane fi hayati rasulillahi a rayuwar manzon Allah wa ba'a da mautihi da bayan annabi ya mutu fi mashhadihi wa magibihi annabi yana nan ko bai nan a ko ina a inda kake Allah kana iya cewa Allah dan imani na da kai da imani na da annabinka da sanda da nake wa annabinka sai ya ce la yasqutu tawassul bil imani bihi yin tawassuli da imani da annabi abu ne da bai faduwa a kowane hali wa bi ta'atihi da kuma yi wa annaba ta'a an ahadin daga wani mutum minal khalqi fi halin minal ahwali a cikin kowane hali ba'a da hujja hujjata alaihi bayan tsayar da hujja gare shi sai ce wala bi uzrin minal a'zari sai ce wala tariqa ila karamatillahi wa rahmatihi wan najati min azabihi babu wata hanya da za ka samu karamar Allah ka samu rahamar Allah ka tsira daga azabarsa sai ce illa a tawassul bil iman bi sai ka an kai kamun ƙafa farko kai imani da manzon Allah wa atihi ta'atihi kai da'a gare shi har ya kawo cewa Allah ya yabo inda suka yi tawassuli gare shi da abin da zai yarda da shi ya kawo ulaika alladhina yabtaguna ila rabbihimul wasila ayyuhum aqrabu na rahmatahu wa a azabahu to kun ga wannan kenan abinda shi sayyidina ali ya faɗa to zan zo zan yi magana akan hadisin makahu wanda yana daga cikin hadisan da suke kafa hujja da shi a babin halaccin yin tawassuli cewa shi ma tawassuli ne bilja hadisi ya tabbata cikin sanannu tirmizi shine hadisi na dubu uku da ɗari biyar da saba'in da takwas hadisin usman bin hunay cewa ya anna rajulan darir albasari wani mutum ya zo makaho bai gani ya zo wajen manzan Allah faƙala ku kalli lafazin hadisin ku gani za ku ga ya ce da ya zo mutumin farko a hadisin yana zuwa wajen manzan Allah ba cewa yi ba na zo wajen ka manzan Allah don isar da kake da shi a gurin Allah Allah ya min kaza da izo faƙala cewa udu Allah an yi afiya ni ka roƙan min Allah ya bani lafiya don Allah mutumin nan da me ya tawassuli da annabin kankin kansa ko da addu'ar manzon Allah ya tawassuli da addu'ar annabi kala sai annabi ya ce masa in shi ita in kana so da autu zan maka addu'a wa in shi ita in ko kana so sabarta ka yi haƙuri da wannan ciwon idan naka fa huwa khairul laka yafi maka alheri kala sai shi mutumin ya ce fad'u gaskiya rasulullahi to ni dai ina buƙatar da zaka min addu'an nan idona ya warke ku duba lafazin hadisin ku gani za ku ga cewa na farko abinda mutumin ya fara nema bai ce na zo wajen manzan Allah dan isar da kake da shi a gurin Allah ba Allah ya yi min ciwon ido cewa ya kai min addu'a sai manzan Allah shi kuma ya ce to in kana so zan maka addu'a in kuma kana so ka yi haƙuri da wannan ciwon da ka mutu baka da wani sakamako sai aljanna sai ce a'a ni dai kaman addu'a to shine sai manzon Allah ya umarce shi fa amarahu an yatawadda a farko ya je ya alwala fa yuhsina wudu'ahu sannan ya kyautata alwalarsa sannan waye da ubi haza du'a sannan ya zo yi addu'a da wannan addu'a dan Allah ku kalli lafazin hadisin za ku ga farko an ambaci ya zo ya ce udu'ullaha na biyu manzon Allah ya ce in shi ta da autu na uku ya ce ni dai kaman addu'a shine fadu kai min addu'a annabi ya ce je ka yi alwala ka zo waye da uwa bi haza du'a to sai ka yi addu'a da wannan addu'ar kun ga hatta addu'ar annabi bai sa shi kai tsaye ba sai da ya ɗora shi akan aikin da zai yi na yin addu'a to shine sai ce Allahumma inni as'aluka Allah ina roƙonka wa atawajjahu ilaika ina fuskanta zuwa gare ka nan gurin za mu ce bi nabiyika muhammad nabiyar rahama da zatin jikin annabinka annabin rahama ko ko da addu'ar da annabinka annabin rahama ya koya min ya ce in roƙe ka da ita wanne ake nufi wanne ake nufi duk mutumin da yake ba ɗan son zuciya ba yana neman gaskiya idan ka kalli kalman farko da ya zo addu'a ya nema manzan Allah ya ce zan maka addu'a ko kai haƙuri ya ce a'a ni dai amin addu'a annabi ya ce je ka yi wa alwala ya yi alwala sannan ya zo ya ce to ya yi addu'a da wannan addu'ar daga nan ne za ka fahimci ce Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilayka bi nabiyyika shine ina fuskantar ka da addu'ar da annabinka ya koya min shine Muhammad biyun rahama shine inni atawajjahu bika Allah na fuskance ka inni atawajjahu bika ila rabbi Allah na fuskan wa inni atawajjahu bika na fuskanci ka kai manzon Allah da addu'ar da ka koya min ila rabbi zuwa ga ubangiji na fi hajati hadi a cikin wannan buƙatar tawa lituqda ilayya dan a biya min ita Allahumma fashaffi ufiya to wannan Allahumma fashaffi ufiya shine abinda hadisi ya kunsa da haka malamai suka ce farko a cikin wannan wannan makahun ya zo wajen manzan Allah ne don ya masa addu'a bai zo wajen annabi ba don ya roƙi annabi cewa yawa Allah magana don alfarmarsa kawai ta gangar jikinsa tare da gangar jikin manzan Allah ɗin tana da alfarmar haka a gurin Allah amma abu na ibada in ba Allah bane ya ce ga yadda za a yi annabi ya koyar wani bai zuwa ya katsa landan ya ce kawai shi yana ganin ya dace a yi haka kun ga sai ya ce ka roƙon min Allah ya bani lafiya fa huwa tawassala ila Allah ta'ala yayi tawassuli zuwa ga Allah da addu'ar manzon Allah ne sana abu na biyu inda tawassuli ne da zatin annabi zai ce Allahumma inni as'aluka bi jahi nabiyika wa manzilatuhu indaka an yashfiyani wa taj'alani basiran ba haka makahon yi ba yayi tawassuli ne da addu'ar manzon Allah abu na gaba cikin wannan hadisin annabi ya yi masa alƙawari da yin addu'a ne tare da yi masa nasiha ma cewa ga abin da ya fi ya ce in kana so zan maka addu'a in kuma da za ka yi haƙuri ma da wannan ciwon da ya fi maka zama alheri wannan shine abin da hadisin ya nuna cewa in shi ita da autu in shi ita sabarta ba huwa khairun laka sannan bayan wannan shine abin da annabi ya nuna masa a wani hadisin wannan shine abinda annabi yake nuna cewa izabtulibti Allah ya faɗa a hadisul qudsi ya ce idan wato na jarrabi bawa na da habiba habibatehi shine idansa sai ya haƙuri to zan masanya masa da aljanna shine abinda annabi yake masa ishara cewa da zaka yi haƙuri da wannan ciwon baka da wani sakamako sai aljanna ya ce a'a ni dai amin addu'a sannan abu na gaba cikin wannan hadisin dogewar da makahon ya yi da annabi ya ce masa kara ya ce a'a ni dai kaman addu'a wannan yana hukunta cewa da alahu ne ya nemi annabi ya masa addu'a saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine khairu man wafa bima wa'ada shine mafi alherin in yayi ya fi kowa cikawa kuma yayi alkawari yadda ya ce zai masa addu'a din yayi masa sannan a cikin addu'ar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya koya wannan mutumin shine yace Allah ya kula yace Allahumma shaffihu fiyya da haka ma'anar shine Allahumma qabil shafa'atahu fi ai fiyya shine ai aqbil du'aahu Allah ka karba addu'arsa fi an tarudda alayya basari Allah ka dawo min da ganina kenan addu'ar da manzon Allah ya ce Allah ka karba addu'a ta da zan koyawa mutumin nan ko zan wa mutumin nan ka dawo masa da ganin sa shine abin da ke cikin wannan hadisin sannan daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyawa wannan mutumin yana daga cikin wannan a cikin wannan hadisin sannan wannan hadisin malamai sukan ambace shi ne a babun mu'jizojin annabi sallallahu alaihi wasallama da addu'ar annabi da ya wacce aka karba saboda haka inda a ce babu son zuciya suna gane addini to duk wanda ya karanta hadisin zai fahimci cewa wato hadisi ne da yake magana akan abin da ya shafi wato tawassuli hatta shi kansa hadisin da addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan shine to saboda yanayi na lokaci akwai hadisai guda takwas da suke kafa hujja da su mutanen nan barin duba in gani saboda yau jama'a bana so in kure gurin idan na samu lokaci bana so in kure gurin yau jama'a saboda kada in kure gurin ya kai awa ɗaya da minti sha biyar to yanzu zan bari gobe zan ƙarasa akwai nau'in tawassuli guda uku da ya halatta a shari'a akwai ɗaya bai halatta ba duk maganan hadisan da suke magana an yi tawassuli da manzan Allah yana dare za ka ga yana shiga ƙarƙashin tawassuli da addu'ar mutum mutumin kirki ne shi ne abin da ake magana amma sai su jirkita wannan ma'anar ƙur'ani ya yi ishara cikin isharar da i mun san annabi yaƙub ‘ya'yansa sun yi abin da suka yi akan annabi yusuf da suka yi abin da suka yi akan annabi yusuf daga ƙarshe sun zo sun same shi sanda suka zo suka same shi ai ce masa suka yi ƙalu ya abana astaghfir lana in inna kunna balimi baba ka neman mana gafaran Allah subhanahu wata'ala ka san cewa mu mutane ne waɗanda muka yi ainihin wato zalunci da haka baban sai ya faɗa musu ya ce musu da sannu zan neman muku gafaran Allah subhanahu wata'ala a wannan lokacin ai ba tawassuli suka yi ba inna kunna khati'in ba tawassuli suka yi ba da babansu Allah da ya ce falamma an ja albashiru alqahu ala wajihi da basira qala alam aqul lakum inni a'lamu min Allah ma la ta'lamun qalu sai suka ce ya abana astaghfir lana dhunubana baba ka neman mana gafaran Allah subhanahu wata'ala inna kunna khati'ina lalle mun yi ganganci mun yi ganganci kun ga 'ya'yan annabi ne sun san babansu yana da daraja a gurin Allah amma da suka zo ba su ce baba dan alfarmar da kake da shi a gurin Allah ba Allah ya yafe mana addu'arsa suka nema suka ce ya abana staghfir lana zunubana inna kunna khati'ina Ƙala shi kuma sai ce masa saufa astaghfiru lakum rabbi innahu daga rahim wannan haka yake so insha Allah wanda suke bin mu idan Allah ya kai mu gobe wannan halkar da na fara yi bambanci tsakanin tawassuli na sunna da na bida'a. kun da ji ita wannan aya da suke kafa hujja da ita sannan kun ji hadisin makaho shi ma da suke kafa hujja da shi duk wanda ya fahimci hadisin ba fahimta ta son zuciya ba zai fahimci cewa wato akwai maganan cewa shine tawassuli da abin da ya shafi addu'a ne shi makahun ya zo nema cewa annabi ya masa da tawassuli ne da zatin manzan Allah bai bukatar masu ya zo wajen annabi tun daga gida yana iya zaman shi ya ce Allah dan isar annabi da matsayin da yake da shi a gurinka Allah ka yaye min ganin idona ba haka aka yi ma wannan shine ne so in Allah ya yarda idan Allah ya kai mu gobe zan tattauna nau'i guda uku tawassuli dan naji a cikin su shi dai madate din yana cewa wai ba ma inda aka ce ai tawassuli da aiki mai kyau kuma ya ce wai ba ma wani sahabi da yi sannan shi ya kawo hadisan da waɗanda suka gabata dan ya kafa hujja da su a lokacin da ba su inganta ba da ya san akwai hadisan da suka inganta sai kokarin nuna hadisan da suka nuna halaccin tawassuli da aiki mai kyau wai wannan shar'u man ne saboda son zuciya da haka insha Allah gobe da izinin Allah bayan sallar azhar mubasharatan ɗaya da rabi zan zo muku da bayani akan abin da ya shafi cikon ƙarashin guda ukun da ya rage tawassuli da sunayen Allah subhanahu wa ta'ala tawassuli da addu'ar mutumin kirki sannan tawassuli da imani da kuma aiki mai kyau sannan kuma da ragowar hadisan da wato suke kafa hujja da su gaba ɗaya sai in sake summarizing ɗinsu sai in faɗa musu sannan sai in faɗi hadisan da suka inganta wanda suke juya su ta yadda 'yan uwana ɗalibai da suke bibiya duk lokacin da wani zai bujuro maka da maganar tawassuli bai fita daga ɗayan biyun nan ko dai wayancan hadisan da suka inganta irin hadisan makawo su jirkita shi su bashi muguwar ma'ana ko kuma wayannan raguwar hadisan da kwata-kwata ba su inganta ba ribabbin hadisi ne suke kawa in Allah ya zan karasa wannan bayanin gobe a yau juma'a ba zan kure lokacin ba na san mutane na da shirin zuwa juma'a yau ni ma haka abinda na faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda kuma ne kuskure Allah ka yafi